لله والرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wajen na asabar wanda ya dace da ashirin da shida da wata sati shekara ta dubu da dubu da ashirin bayan hijirar mazo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da daya ga watan afrilu na shekara ta dubu biyu miladiya don ci gaba da karatun littafin mu بلوغ المرام من أدلة الأحكام يقول لا مكاني أبواب السلم والقرض والرأس ولو بلكل بلد فيه إليه أبواب السلم والقرض والرأس wannan babuka ne guda uku wanda sau sauki a salam wato lamuni ne na hukuncin lamuni a cikin musulunci wani farsi da kuma baki ko rance warra ne da kuma arrahnu wato jingina matsaloli guda nawa kenan matsaloli guda uku abin da ya shafi rance da kuma abin da ya shafi lamuni da kuma abin da ya shafi jingina hadisan da za mu karanta cikin wannan babu su cikin gudu wannan kuma kenan shi ma irin waɗannan ma'amaloli kamar nau'i ne cikin nau'in cinikayya domin dama abin da ake nufi da cinikayya musaya in ba ka za ka bani kaza a musayar ka sawa'un lokacin ya yi daidai ko kuma lokaci na gaba. Ali bin Abbas قال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين فقالوا من أسلف في في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه وللبخاري من أسلف في شيء wani hadisi an karɓo shi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da gare shi قال عبد الله بن عمر يقول قدم النبي صلى الله عليه واله وسلم manzon Allah tare da mutum tabbata gare shi ya zo almadinata wato ya zo garin madina wa hum yusrifuna alhalin su mutanen madina yusrifuna suna bayar da lamuni istimari dangane da abin da ya shafi yayin itace abin da ake nufi da as-salaf shine ka bayar da kuɗi bisa da cewa nan gaba za a baka hajar da kake bukata galibi sukan yi wannan ne cikin hajar da suka fi kayan abinci bayan damuna ta riga ta yi amfanin gona ya fito ya yi yabanya sai ka zo ka samu mai gona ka ce da shi bayan Allah ya kai mu kaka ka girbe amfanin gonarka ina bukatar dabino sa'i biyar ko sa'i goma ko wuce ɗaya ko biyu ko har zuwa biyar irin nau'in dabino kaza bisa ga kuɗi kaza sai ka ɗauki kuɗinka a wannan lokaci sai ka baiwa mai gona shi kuma ya je ya ci gaba da noma har ya zuwa lokacin kaka idan ya girbe ko ya tashi amfanin gonar su sai ya kawo maka abin nan da ka saya wannan shi ne abin da ake kira da assalam ko assalam waɗansu malaman kuke mun suna kiransa assalam waɗansu suna kiransa assalam an gane ko salam yaran mutanen iraki kenan salam kuma yaran mutanen hijaz salam kenan da yaran mutanen hijaz amma da dai ma'anar suna koma zuwa to a zahiri za mu ga wannan kamar ya so ya yi kama da cinikayyar da muka karanta hadisi a kanta a baya cinikayyar sayar da abin da ka ciki manzon Allah ce la ne ma laisa inda kar ka sayar da abin da ba shi a wurinka to a halin yanzu idan ka zo ka same ga gona ta amma amfanin gonar bai riga ya nuna ba muka kulle cinikayya na sayar maka da kowace abin da ke cikin gonar nan wato mudu kaza ko sa'i kaza bisa ga cewa idan ka kai zan baka yanzu ka bani kuɗin ni in rike idan ka kaya na girbe ne kuma in baka wannan amfanin gona lalle wannan ya so ya sanyi kama da bai umar da ta inda ku don haka waɗansu malamai suka ce ai daidai yake da bai umar da ta inda kan gurin wancan hadisi na zai lafi umar da ta inda sai da so umu am ne ya shafi kowane irin abu baya halatta ta sayar da abin da babu shi wurinka nan gurin kuma wannan hadisi da yake halatta mana lamuni sai zan to kamar ya kebance hukuncin lamuni ne kadai domin wannan cinikayyar an kulla ta ne kan abin da ba ma iya cewa babu shi wurin ka gaba ɗaya domin gana da asalinsa shi ne itacen dabino din ya'yan ne ya ba su sun kai ba ko shuka din abin da ka shuka shi abin da bai riga ya girbi ba amma kana da asalin abu to kuma hikimar shar'an ta shi ne wani lokaci za ka gona ta yi yabanya ga kuma ciyawa ta fito da yawa inda za ta samu kyakkyawar kulawa da noma da taki to za a samu amfanin gona mai tarin yau amma idan aka yi sake wajen noma wajen rashin wadataccen taki karshe kuma sai lalace to manomin nan ya shuka babbar gona shi shi dai ba zai iya nomawa ba ya nemo wata sai ba da kuɗi su noma kuma lokacin babu kuɗi amma idan aka yi irin wannan cinikayyar kaga yanzu ba ya samu kuɗi ba sai ya samu karfin noma ta ajiye karshe kai kuma ya baka abin da ko kulle cinikayya a kai din nan shi kuma ya rike sauran kai ka samu maslaha shi ma kuma ya samu maslaha ina ba da kuma yadda to wannan dai shine abin da ake kira as-salaf ko as-salaf cinikayya ce za ka kulla kai da mutum kan abin da nan gaba zai baka yanzu dai yana da wani bangare naka amma bai zama cikakke ba ke manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man aslafa wato wani hadisi da yake cewa kadiman nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya kusa ya zo al-madina cikin garin madina wa hum yuslifuna alhali su mazauna madina suna yin labani su simari wato cikin abin da ya shafi jayen gidaje a sanata wasu sanataini har tsawon shekara ɗaya har tsawon shekara biyu a sanata mansubun bi nasu ilhafin asali ila sanati ne wa ila sanataini to da aka cire harful jarri sai ya zanto an yi nasaba akan as-sanata da kuma as-sanataini kenan ma'ana manzon Allah ya zo ya same su suna ta'amuli da irin wannan mu'amala mutum ya bada kuɗi bisa ga cewa za a bashi dabino ba ba na bana ba na shekara biyu masu zuwa har zuwa shekara biyu masu zuwa ko zuwa shekara mai zuwa ko zuwa shekara biyu masu zuwa to da ya same su suna cikin wannan mai ce fa kada sai ce da su man aslafa dukkan wanda zai bayar da lamuni fi samarin cikin abin da tafi an itace fa da yusuf fi kai da marum to bayar da lamarin nan ya ba da kudin nan ta za a ba shi wannan abin da ya saya fi kai da marum cikin abin au wanda yake sananne a wazanin marum kai abin da ake aunawa kamar gudu nan sananne a wazanin marum da kuma nauyi na sikeli wanda yake sananne ila ajalin marum ya zuwa ga lokaci kuma wanda yake sananne abin nufi ya halatta in zo in bada kudin amma ya kamata mu iyakance abin da na saya din menene gero ne ko dawa ko masara ko maiwa ko gama ko shinkafa ko dabino sannan kuma kilo nawa nake bukata idan abin da kilo ake aunawa ko nauyin nawa nake bukata idan nauyi nawa ake aunawa ko kwano nawa idan da kwano ake aunawa dole mu iyakance shinkafa na saya ba wani abu ba ke ba dawa kar in sai amfanin gona a dunkule ba tare da na bayyana wani irin nauyi ba haka idan abu yana da nau'ika a cikin sa ga babban jinsi yanzu misali kilo jinsi ne karkashin sa akwai nau'ika ko ba haka ba haka idan ka dauki wato ainihin masara jinsi ne karkashin sa akwai kala kala masara nau'i nau'i akwai suke fara akwai ja haka dawa akwai fara dawa akwai ja to dole ne lokacin da na zo zan kulle cinikayya din kar in ce amfanin gonar ka ne dan ba san kowanne ne ba a kuma kar in ce gero kadai dan ba san wani ne gero ba kar kuma in ce dawa kadai dole sai na bayanin jar dawa buhu daya mai kwano arba'in ko kwalar dawa buhu daya mai kwano arba'in ita da saya kan kuɗi nawa duk da cewa za ka bani dan gaje da amfani ko za ka bani nan da shekara daya ko za ka bani nan da shekara biyu ni in ba kuɗin yanzu kai kuma in shekara da tayi ka bani ko in shekara biyu da tayi ka bani ko mai don da kyau dole sai an bayyana abin ta hanyar sifarsa sifar da za a iya kiyaye ta kai za ka iya kiyaye shi ma zai iya kiyaye ta amma idan aka faɗi sifar da ba za ka kiyaye ba kawai in ce amfanin gona ta iya wa a zuciya ta nan da shinkafa shi kuma zo kwana masa kaga sai rigima da ya yasa tun wurin kai ya sai a yi bayani tun lafiya lafiya sannan kwano nawa idan mun riga mun ayyana cewa shinkafar iri kaza ce ko na ko masara iri kaza ce ko alkama iri kaza ce to kuma kwano nawa to kuma kwanan ai akwai bamban da kwanan wani da kwanan wani da dole mu bayyana kwanan garin ku ne ko kwanan garin da ko kwanan na gari kaza an fahimta ko idan kuma nauyi ne na yi ko nauyi kilo na ake bukata to dole ne wannan wallahi da kai ya fita haka shine ba man asra fi samare wanda duk zai yi mu'amala ta wato lamuni cikin amfanin gona fali yusuf fi kailin ma'lum ya kulla mu'amalan nan ta lamuni cikin wato mudu sananne cewa mudu kaza take bukata ga girman ta kai ka sani kima wanda ka saya wajen ya sani ba wazanin ma'lum da kilo na nauyi ko nauyi na sikeli sananne ila adad ila ajalin malum ya zuwa lokaci kuma da kayyadadde kar a ce kawai zuwa kaka dole a ayyana wata ko anan gurin sai wasu malamai suke cewa madadar abin da za a yi bai kai shekara ɗaya ɗin ba to in za a ayyana lokacin a fadda lokacin da ka tar abin a lokacin ake tsammanin ina ba ta amfani a fadu watan da yake an buga fadin kakar wannan amfanin gona za ta zo ne cikin wannan watan don ya tamakka na min musulmi bi ilaika don ya samu damar mika abin gare ka sai idan aka faɗa cikin lokacin kakarsa ba ta yi ba kaga abin bai samu ba ina fatan kun fahimta yanzu misali idan muka zo yanzu muna cikin farkon watan afrilu karshe karshen watan zulhijja cikin wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin sai muka kulla cinikayya da kai bisa ga amfanin gonarka da zai zo nan gaba amma sai nake cikin watan august ko in ce rabi'ul awwal misali ko in ce rabi'ul sani yanzu kuna tsammanin a rabi'ul sani ko a rabi'ul awwal an girbi kaga ba ban faɗa abin lokacin kakarsa ba yanzu mun kulla cinikayya kan abin da lokacin zai baka da ikon bisawa sai ka ce a'a ina laifin da aka yi wato ainihin cikin watan jima'a da kula ko cikin watan jima'a da saniya ko ma farko farkon rage kowa da gasan a lokacin mun jini amfanin gona an riga an kammala ko to sai a faɗi lokacin da ake tsammanin kakarsa yayi za a iya bikawa wannan hadisi mun muttafaqun alaihi ne al-bukhari da imam muslim suka rawaito wa wa ana abdurrahman bin abza wa abdullah bin abi awfa radiyallahu ta'ala anhuma qala wannan hadisi an karbo shi daga sahabbai guda biyu na farko Abdurrahman ibn Abza na biyu Abdullah ibn Abi Awfa Allah ya kare ta a gare su qala su biyun sun ce kunna nusibul ghanaima mun kasance muna samun ganimomi ma al-maghanima mun kasance muna samun al-maghanim ganimomi مع رسول الله صلى الله عليه tare da manzon Allah sura da mutum Allah tabbata gare wa kana yatina anbatun min anbat sham kuma ya kasance waɗansu manoma cikin manoman kasar sham sukan zo mana al'anfas kenan wato jam'i ne na kalmar nabir wato shine manomi ko da yake sun yi da ya sa lamba a ko yace al'anfas jam'u nabir wa hum qaumun min al-arab su nabir din nan waɗansu mutane ne cikin kabilun larabawa dakhalu fil ajam suka tare da zama cikin ajamawa akan ce ajam da dukkan mutumin da babu balarabe ba واختلفت انسابهم da haka sai dangantakar su ma ta larabcin gaba daya ta rikice ta sarkafe ta takuɗe da dangantaka ta ajamawa saboda auratayya da kuma dadewa da zama sun mu bi zalika an sa musu suna al-arbab saboda me li ma'rifatihim bi anba'il ma'i saboda kwararru ne wajen sanin mafugan ruwa suna yin noma na rani a yi istikhrajuhu ana nufin kusar da ruwa daga mafugarsa likasar kasarti ma'ala da tumul bala'a saboda yawan yadda suke mu'amala da wato noma shi yasa ake kiransa al-anbas da haka dai al-anbas ka iya manoma kawai wa kana yatina anbatun min anbatin sha ya kasance manoma cikin manoman sha sukan sukan zo mana fa nusliquhum fil himba sai mu ba su lamuni cikin abin da ya shafi alkama wa sha'ir da kuma wato amfanin gonar sha'ir wa zabib da busasshen inabi wato ba su kudin yanzu cewa idan kakar waɗannan al'amura sun yi su kawo mana su wa fi riwayatin a wata riwaya wa zaiti kai har ma muna ba namu ne mu ba da kudin zai na wato mai na itacen tun cewa idan kaka yayi sun taso mana shi kaka su kawo mana mu ba da kudin yanzu ila ajalin musamma mukan yaga da su zuwa wani lokaci sananne kaila sai aka ce akana lahum zara'un lokacin da Abdurrahman bin Abda da Abdullahi bin Abi Aufa suka fito wannan zance sai mai sauraron su yace akana lahum zara'un irin waɗancan manoma da ka faɗa na kasar sham shin su ma suna yin noma suna da abin shukawa kala sai shi mai magana waɗanda aka wa tambayar suka ce ma kunna nas'aluhum zalika ai mu ba ma tambayar su ma cewa wanda suke nomawa mu dai zamu faɗi ne ta so amma ba mu san ne a gonar su ba mu dai zamu faɗi idan kaka yayi muna san alkama buhu biyar muna san sha'ir buhu uku muna son zai wato mai na zaitun kamar garwa daya ko garwa biyu ko uku nawa ne kudin sa zuwa lokacin kakarsa ku ba mu sai mu tafi kudin mu ba su amma ba mu da tabbas shin suna da wannan gonakin ma ko ba su su amma dai mun faɗa abin da muke so ya rike su kuma su kawo mana ina ba ta kun fahimta waɗannan hadisai guda uku a cikin wannan babi su ne suke da alaka da abin da ya shafi asara ku ɗan ya kuri kadan karanto mana sharɗan da ake bukata wajen irin wannan cinikayya ta asalam daga cikin wani littafin daban wanda ya yi kokarin ya tsara waɗannan sharɗa a wuri guda don sauƙaƙewa mai karatu su wannan asalan yana da sharuɗa sharɗi na farko in ba su su fasu sil asli musallafa fiha wato hajar da kake so ka saya dole ka faɗi siffarta wanda mun yi bayanin wannan ka ce alkama kake so ko dawa kake so fara ko ja kaga bayanin dawa kai bayanin jin dai idan ka bar cikin taro amfanin gona dawa da gero da waye su shiga amma da kake dawa ka ka bayyana jin sai kuma ka sai fara ka ka bayyana na wuce. dole mutum yi bayanin sifa na abin da yake son ya saya sharadi na biyu zikir jinsin musallamu fihi wa nau'ihi shine abin da ka ambata kan kai bayanin dawa kake so nan kai bayanin nau'in ta sharadi na uku zikir al-qadr al-musallamu fihi bi kaylin aw wazni ka bayyana abin da kake so din adadin abin da kake bukata na dawon nan ko na alkaman nan ta hanyar mudu da ke mudu biyar ko kwano arba'in ko kaza amma mudu na aunawa ko kuma nauyi ka ce kilo kaza kake bukata dole ka bayyana a sharfin rabin sharadi na hudu zikiru ajalin ma'azu dole ka faɗa lokaci tare ne da kake son wannan abin idan abin bai kai shekara ba kamar yadda muka faɗa malamai suka ce ya dace ka faɗi kakarta lokacin da in yayi za a samu amma in ya kai shekara ko har zuwa shekara biyu tun da annabi ya yi da har na shekara biyu to wannan zaka iya faɗin kowane lokaci gada ma sama da wannan ko da ba lokacin kakar sa bane tunda kila kakar ta zo ta ke ta haso biyu kafin ajalin ki kun bai tuna da kyau an yi الشرط الشرط الخامس أن يقبض الثمن تاما معلوما لكدار في مجلس الأدب idan to shi wannan mai amfanin gona ta ba shi kudin sa yanzu cikakki a daidai wurin zaman ku da ko kullace da kayya kar ku kullace da kayya yanzu ka ce bari su gida in kawo kudin dan wani nau'i na rikon kuma zai iya shiga cikin wa da lakalli al-mahzur zai iya shiga cikin dole sai a wurin ka ba shi sai ya tashi kar ku kullum da kai ya yanzu bisa ga cewa naira dubu biyar da suka bashi dubu biyar da ribe suka da cewa zaka je gida ka dauko dari biyar dole abin da aka yi da kai ya sun ka bashi yanzu yanzu nan ba ta da ka kara ko kare shi ba an gane ko sharadi na shidda ya zanto cewa wannan abin da ka ba din nan an yakuna al-musallamu fihi ghayra mu'ayyan bal yakunu daynan fi zimma fa la yasifu as-salamu fi darin wa shajara li anna al-mu'ayyana qad yusrifu qabla taslimihi fa yufawwid al-maqsud wa yakunu al-wafa wa taslimu salati al-musallam fiha fi imkan al-aqd in kana yasluhu li dhalika fa in kana la yasluhu kama law aqada fi barin kaza kaza kaza ya zanto wurin da aka kulle cinikayya sananne ne wurin da kuka kulle cinikayya ma'ana wuri ne da idan an tashi karba kuma anan za a karba kofar gidanka ko kofar gidana ko rufar kasuwarka ya zanto wurin karba da wurin bayarwa sun yi tare da jini ina fata an fahimta ko kuma idan sun sha bamban to ya zanto wurin da aka ambata din nan zai iya wa ka mata da abin da zai kawo wannan irin wannan cinikayya ta iya tasowa kuna cikin tafiya kai da shi a jirgin ruwa ko a kwale-kwale ko kwallo cinikayyar ku a cikin jirgin ruwa yanzu a ce idan aka tashi bayarwa kuma sai an fahimta koma cikin jirgin ruwa kaga zai wahala to amma idan ba zai iya yiwuwa ba wato ba rumfar ka bace ba rumfar ka bace akan hanya kuke to sai ku ayyana wuri wanda yake kowa zai iya kai za ka kai zai iya kawo maka wurin ko kai za ka iya karba a wurin wanda yake ba za ku wahala da juna ba kenan to waɗannan dai kaɗan kenan daga cikin hukunta hukunta da suka shafi as-salaf ko as-salaf assalamu alaikum Hmm. shi da ba hali da tsara ba dai kun kullum da ba can gurin in kana mu'amala da harkar kasuwa da ka san kuɗi na iya ko haka farashin da za ku gina kasuwanci a kai ka sanya farashin da ka san ba za ku kwana a ciki amma yanzu misali ko kullum da kai kan cewa buhu guda na alkama ya zanto kuɗin misali naira dubu biyu sai kuma kafin lokacin karba sai zanto ya ya yi tsada ana sai kasuwa naira dubu ba hali ka masa abinda kuka yi da kai a farko akan shi za domin inda a ce shi ya saya naira dubu biyu ya baka sai kuma lokacin ka kasa ya alkama ta fashi ta dubu ɗaya ɗari biyar kai kuma za ka fashi ɗari biyar kaga za ka rike wancan shi ma haka zai rike wancan da haka abin da aka da kai ba za a ƙara ko a rage ba ka fahimta Thank you. wancan am ne wannan ka kamar yadda kuma muka tabbata Allah ta'ala ruba bainal am wal ka wancan da mun ma hukunci ne yace kar ai kaza cikin harkar ji daga ya hana anan sai aka kebance guda daya to sai ran so shi kadai wannan ya halatta saboda dalilin da yake da shi na musamman duk abin da ba wannan ba kuma yana shiga cikin wancan hannun na farko da muka fi akai la ka bi ma da zai duk da cewa wannan sai da cikin malamai kamar ibnu tayyib ba yana ganin wannan bai shiga cikin babu malaka inda ka domin abin na wurinka ni ga wace ka sai sai wani lokaci kamar yayi kama da baki shi yasa ya karɓi sunan asfala wanda baki sai dai bai zama cikakken baki gaba ɗaya ba haka ya da da kamance tina da baki na da kamance tina da cikakkiya na'am wa alaikum a nan gurin yadda za ku yi tun da har wani abu ya ragu yana da dama ya kara ma lokaci kan cewa za ka shiga wani sauran a lokaci na gaba sai kusan ya zaɓi lokaci ya karɓi wannan duk daga cewa sauran kuma zuwa lokaci na gaba yana da dama kuma ya karɓi wannan da ke hannu sauran abin da baka cika masa ba a yake da daga kudin zai zama nawa kamar masa da kudin sa duk wanda kuke cikin biyu yayi na alaikum salam ko gashi har ka zauna amma duk lokacin nan duk an shuka ta barga ba an san farashin da ba kasuwa na wannan ranar idan ko ba an san farashin da kasuwa ba ai shi farashin kasuwa ke magana shin farashin kasuwa yana da tasiri wajen mu kulla wannan ko shi farashin kasuwa ba da wannan tasiri mu kulla dole su ta kai abin da wa alaikum salam ba ba ka izini ba daga hannu ko kai ba ka izini ba da wanda na ba izini na eh kamar yadda ya zo na ga wajen zuwa da masu kake ko dai sun tattauna kan wannan matsala cewa me ya mafi karancin lokacin da za a yi yansa matakar lokacin da ba yanzu ba ne ba ko nan da awa ɗaya ne ko awa biyu ko awa uku su fi ya kanta eh wa alaikum salam babu laifi ne mu shaida don ya shiga cikin umumin kasuwanci Allah kuma ce wa shi ne za ta baya a to ba iya kafa shaida cikin harkar kasuwanci na'am Thank you. dole sai wanda aka san shi da noma ko da ko a wannan shekarar bai noma wannan abu ba eh to amma ba an ce ba an ba ne manoma ne ba an fada farkon hadisin manoma ne malamai suka ce fadin sa cewa fal yusli fi kailin ma'lumin wa wazanin ma'lumin ila ajalin ma'lum daidai da ma'lum wa wazanin waɗanda suka ce ma'anan ta au wazanin ma'lumin domin idan mun dauke ta ma'anan ta na wa sai ya kasance yadda su jama kamar dole ne abin da za a bayar da damuni a ciki ya zanto abu ne da ana iya auna shi da hudu kuma ana iya auna shi da sikeli wanda ba ta abu bane ba zai iya daukan wannan ma'anar shi zai kace sai ran ma'lum au wazanin ma'lum wa ma'ana au وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى رواه البخاري وانا حديثي أن كربونا أبو هريرة الله تعالى يرجع أدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga manzon Allah sai da amincin Allah tabbata da shi ya ce man akhadha amwalan nas wanda duk ya karbi kudin mutane a matsayin bashi yuridu ada'aha manufar sa shine ya samu ranar lokacin biya ya biya da niyyar biya ya karba addallahu anhu to Allah zai biya masa menene ma'anar addallahu anhu suka ce Allah zai sauƙaƙe masa hanyar biya din matakar ya karba a zuciyar sai biya ne ba ya cinye ba to sai Allah ya hore masa abin zai biya wa man akhadha yuridu islafaha wanda ya karba da nufin ya cinye kudin ba wai ya biya ba aslafahu Allah ta'ala to shi kuma Allah zai lalata al'amarin su gaba ɗaya ya cire masa albarka cikin al'amuransa duk wanda yake mana shi ne karɓa shi mutane sun yi ya burbushi ya hana to sai da kuma Allah bai sa masa albarka cikin al'amuran sa wanda ya karɓa yana da niyyar biya kuma Allah zai biya mata shi ne muka ce Allah zai biya masa ma nasu ya hore masa hanyar biya wadansu malaman suka ce ko da bai hore masa hanyar biya wannan gurin alahira zai biya masa wa alaikum assalam ya tafi kudin mutane sai tafi saudi ya je zauna duk shekara sai zo gida ya rage bashin da ya karba kuma ya sake koma to kana maganar a zaman sa da yake na wancan lokaci idan ya aikin da aikin sa garba ne garba ne mana me zai hana karba a shi yanzu da tafi saudi ba aikin haji da kuma ya je neman kudi ne sai zama ya kama shi a lokacin haji yayi kuma yana da yin ikon yi kaga zama din da yi inda da minista abin nan ne wallahi da nasu cikin laifin minista ba a ilai sabila ya zama dole na'am zai bukari mana ba fi shay'in wato wanda zai yi lamuni cikin wani abu wato a yamakon fi sama da ta fi fi kai to idan mun ɗauki ma'anar fi kai cikin wani abu wannan abin kowane iri ne ke nan ba lallai ne zan to amfanin gona ba kamar yadda zan zama da suka ɗauke shi waɗansu malamai suna ɗaukar samar da shi ne ke fassara shai wa alaikum salam ba ana kuma su a lahira amma a duniya kai wa zai baka hukuncin ne mu Allah na daura maka kai hukunci ne cikin abin da ka iya sani a zaki. to yanzu baka san shi ba sai ka yaya ai ba dole bane sai ka yi hukunci a kyale shi a jikin can gurin ubangiji da Allah shi ne dai zai warware matsalar mutane sun kula da kai ya koma shi a cikin harkar wannan ya tafi wannan ya yi kuma daga baya jirgin ruwa ya zai da su suka mutu gaba ya za ka kasance ai yanzu ka sani ba abin ya faruwa ba za ka sani ba idan ko har ka sani kenan a shi za ka iya hukunci na'am eh kamar ya fi zarce tana ba da halittar ya kudin abinadin idan kana son amfanin gona sai ku kulle cinikayya don sai rinka baka da kayan noma idan ba amfanin gona kake so sai sayar da amfanin gona ya baka kudin tunda har yana noma yana da abin da zai sai dai kawai in ga kake sa amfanin gona to kuma wannan cinikayya ce sabuwa ba ta da alaka da wancan baki na'am sai a sake daga lokaci na gaba wa in kana zuwa usratin fa nazaratin ila maisara وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بسط من الشام an karɓo daga Aisha Allah ta kare ta a gare ta tace inna fulanan kadima lahu basdun min ash-sham wani nauyin tufafin da kira bas ya zo masa mai yawa daga kasar Sham wato kuma dan kasuwa ne yayi ko da aka kawo masa yadi duka bas din wani nau'i ne na yadi da ake amfani da shi yana da kauci haka yana da dauri ana amfani da shi lokacin sanyi gadi sai suke faɗa manzan Allah wannan bawan Allah ba yayo odar tufafin fas da kasar Sham falau ba asta ilai ina ma ka aika masa ba a kasar nuhu zaubai min nasi'atan ila maisara ka karbi oda tufafi biyu ne ba shi zuwa wani lokaci cewa ka biya shi ba ga cewa annabi wannan shawara da su zai kuma annabi na fama da karancin tufafi sallallahu alaihi wasallam kuma sun san baya da kudin da ya kai kuma sun ma masu maganar ba masu kudin da ya sai masa an bane ba sai suka ce me zai hana da ku bashi daga baya sai a biya shi tun da gashi ya kawo sababbin kaya daga kasar sham nasi'atan wato idan to rance zuwa wani lokaci na gaba ila mai tsara har zuwa lokacin samun saukin biya ba ba a sai dai manzo Allah sai eh lalle kan wannan shawara ce mai kyau sai tura da ake ci a je a karɓo mun tufafin kaza a faɗi kuɗin kuma ni zan biya lokaci na gaba ban sai mutumin ya hana yake ba zai gare kaga adalci shari'a musulunci yanzu ko wani yawo aka yi aje aje gwamna ko wani minista ya zaga ya yi gidan ka yace yana so ai kuma ka san hankalin ka dai a cikin hadisin ne ba ai maganar cewa shi musulmi ne ko ba musulmi bane ba ya yi lamba daga kafa yake kana yahudiyyan min ahlil madina shi wannan mutum bai yahudi da cikin mutanen madina wa rawal bukhari an anas an annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam rahana dirahu inda yahudiyyin ala sa'in min sha'ir wannan hadisi ina jin zai zo nan gaba amma dai bari mu karanta yace bukhari ya rawaito hadisi daga anas dan malik annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah da mutum tabbata gare shi rahana dirahu ya kai dingirar sulkensa na yaki inda yahudiyin wurin wani bai yahudi ala sa'in min kahirin li bisa ga cewa za a shi sa'i guda na kayan abinci don ya kawo wa iyalin gidansa sallallahu alaihi wasallam وروى البخاري ومسلم والترمذي عن عائشة قالت بخاري ومسلم والترمذي سن كربوا حديثي ده سنة ta عائشة الله تقال ده قريت مات صلى الله عليه وآله وسلم وجرفه مرهونة في طعام ثلاثين ساعة من شعير wannan Allah ya mutu ya bar duniya alhalin sulkensa na kan wajen jingina ya bayar da shi bisa da cewa za a ba shi sa'i talatin na ja'ir sallallahu alaihi wasallam wato duk wannan ke nuna wato zuhudun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi da kuma wadatar bai samu wadatar kudi ba amma yana da wadatar Allah ya ba shi zafi me kake so ka zama an ta kuna malikan nabiyyan ko abdan nabiyyan ka zanto annabi sarki ko ka zanto bawan Allah annabi sai ce bawan Allah annabi yake so da ana sun sarauta da da ba da ana sun su bido ubangiji da Allah amma sai Allah ya masa gurbin su da wadata a yi wata biyu a dafa abinci a gidansa ba kuma ba tare da an damu ba sai dai a ci da biyu a shan ruwa tare da cewa shine a habbul khalqi ila Allah ya Allah ya kauna a duk duniya gaba daya ake dan Allah ya hana ka duniya ba shi nuna baya son ka ba amma nan kana cikin talauci ko kana cikin rashin lafiya wai ka dauka ta Allah baya san ka wannan ya zo mu da zato ga Allah irin abin da munafikai ke nan suke yi zunna billahi zanna sau muna da zato ga ubangiji wai kawai dan an hada ka da talauci ko hada ka da wani abu ko dauka kamar Allah baya sanka ba haka wani ba duniya ba komai wanda ba ya sa ubangiji ta ala bai da mai kebance mu mu ne da ita ba dan ya kebance su da ta kafare ba kuma suna da me na burgewa a cikin harkar duniya Allahu akbar wa alaikum salam wannan ya zama riba duk wanda aka karbi bashi da aka kare ruwa a cikin wannan ruwan ya zama riba riba halal ne bai halatta ba bai halatta ba ai mun karanta a baya annabi sallallahu alaihi ya la'anci mai bayar da riba da mai karba da shaidu da ko mai rubutu da Allah a ce saboda haka mutum ba zai je banki ya karɓi bashi ba matuƙar ya san za su samu haramun don wannan ruwan idan ya bayar ya da shi la'antar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk bashin da yake akwai ruwa a cikin haramun ne mutum ya karɓa duk bashin da yake akwai ruwa a cikin nassana ya zama riba da nassana hadisin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam a ba da ke kuna wai a matsayin a sa ruwa a ciki Eh. Eh, wannan kuma daban wannan mun yi maganar sa a darasan baya ko maganar cewa a bayar da farashi biyu ga hada in kudi hannun ne naira dubu amma in baki ne zan baka dubu ɗaya da dari biyar wannan da dama daga cikin malamai sai imamu ahmad bin hanbal da sauran malaman sunna sunna halal domin da kai ne guda biyu ga wancan ga wannan ko kaza wannan ko kaza wannan an gane amma idan kawai an baka rance ne aka baka da sunan rance dama ba ne maka biya kuɗi hannu ba an baka rance ne kuma aka samu ruwa a cikin ya zama haramun hmm? cewa ayoyi ya ba masu na kuma da yawa da kuma su da yi da wannan bayani su da kawo aya na cewa ba ba ce dukiya ba hmm. da kawai da wannan bayan a wannan rage fahimta ne mutum ya ce dan annabi ya bayar da kyauta ta shanu ko ta raƙuma har raƙuma dari ko ya ce a aikin hajji ya yanka raƙuma kusan ɗari da sittin da kansa ya yanka sauran an yanka su wannan baya cin karo da wannan cewa ya ci bai. don za ku iya samun kanka wata nasara da kuɗi wata rana da cikin rayuwa mutum ne masu yanzu kuma mutum za su yi ke kuwa to bala ba su kan cewa yake ba hmm. <laughs> a daga gare mutum zai iya samun wata rana wata rana kawai ba ya da abdurrahman bin lokacin da ya zo madina ya bayar da komai amma kuma daga baya ya yi wani zai iya samun kuɗi daga baya kuma ya koma talaka wani lokaci kuma yana talaka wani lokaci ya samu kuɗi cewa annabi ya bada kyautar wannan ai lokacin da ya bada kyautar raƙuma dan ai maganin ne na gaza su ne ne raba har rasu da yau na'am Mm-hmm.

to sai dai bambanci tsakanin da maganar da shi wannan na dubu ɗari bakwai ɗin ba na za ka rinka bayarwa da kaɗan kaɗan ne har biya shi ne abin da fikihun zamanin shi kansa albai'u bi tafsir albai'u bi tafsir marubuta na wannan zamanin su yi rubuce rubuce da bincike akai masu tarin yawa in sai Muhammad Nasir da Albani yana ganin wannan riba ne haramun Shekh Bin kuma da dukkan malaman kafin Saudiya fata wasu wannan ya halatta da aka yin duk mutanen da ke suna hawa mota a saudiya galibi ba shi na wannan albayu bi tafsiri ne a sayar maka da mota kan ka rinka biya da kadan kadan cikin shekaru biyu ko cikin shekaru uku na wancan haka wallahi dai zahiri idan ka gama asirul adilla na malamai ne san da kusi yi sa ba za a rasa ba a cikin koya yan albayu bi tafsiri ma'aikatan banki na da rubuta cikin wayannan ba su kusa ya yi matsayin me za mu je a ba mu karanta hadisi a baya ba a ba mu yadda muka iya da wannan wato mu da muna da rauni ne da yawan gaske amma ba dan haka ba bankin musulunci shi ne ya kamata a ce an yi ta Najeriya amma muna da rauni ne wato kwakwalwar mu ta an riga an tarbiyyance mu akan mu akan sai dai mu biyayya mu kwakwalwar mu ba ta kirkirar al'amura in ba kawo ba sai mu zo mu tsara tsarin tattalin arzikin mu na musulunci ba gashi muna da komai amma sai dai mai ta zama a matsayin larura da zura banki nawa ne wanda yake na musulmai ne tsantsa ba shi na arne ko daya suna da yawa to shi musulmin ya juya sama idan da gawa ya ce ya daina zuwa ya kawo tsari na musulunci ba shi kenan ba to amma zuciyar zarga ta abin wa alaikum salam التكسير بالقاف والسين والطاء التكسير معنى أن تدفع الثمن قسطا قسطا إلى التكسير يا زي ما يا زي زمان كمر يا a wannan mun ga mun yi magana shi yanzu shi don da mun yi magana na faɗa maka cewa wanda za a ce gashi idan kuɗi hannun na dubu idan shi ne dubu ɗaya da biyar daga nan zuwa wata ɗaya ya halatta wannan mun gama da amma wannan nufin taksir wanda za ka rinka biya da kaɗan kaɗan shi ne muka ce da yawa da cikin malamai sun yi rubutun bai halatta ba. Alaikum salam. ya zama bai obi taksir ke ya zama bai obi taksir ke وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الزهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري وانا حديثي أن كربوش لك أبو هريرة الله شكار يرزاء قريب yace manzo Allah sallallahu alaihi wa wa sallama yace azharu yurkabu bi nafaqat da azharu gadan baya amma sukan kawo azharu suna nufin abin hawa wanda ya shafi doki ko rakumi ko jaki ko alfadari wanda galibi in za a yi tafiya ko dai a haushi ko a tora masa kaya to shi ne azharu din shi azzaharu abin hawa wanda ya shafi dabba yurkabu bi nafaqatihi ya halatta a haushi sanadiyar ciyar da shi dusa da ake da ruwa da ake baki idan kana marhunan in ya zanto an baka shi da gina wa labanu darri haka kuma nono da zaka tatsa na dabba yushrabu bi nafaqatihi ya halatta mutum ya sha idza kana marhunan in dabban nan ya tarbe ta ne a matsayin digina wa alal ladhi yarkabu wa yashrabu an-nafaqa shi wanda zai hawa dabbar ko ya sha nonon ya amfani da shi dole ne ya ciyar da wannan dabbar abin nufi a nan gurin kenan a sai ana iya yin dingina da dabba to kuma dabbar nan idan an karbi dinginar za to ya halatta kai tunda za ta yi maka abinci ta sha maka ruwan sai maka kaza sai maka kaza to ya halatta kuma ka dan hauta ita dabbar idan ta hawa ta ko ka sunan ta idan wanda za ta sunan bi muqabil ma an fakta alaiha a madadin abin da ka ciyar da ita wannan dabba da an gane wannan hadisin ko wannan hadisi da wahul bukhari imam al-bukhari ne ya rawaito shi alaikum salam jiya mun yi magana cewa wannan mun riga mun gama da wannan jiya in to ba za mu kwatanta mota da jaki ko ko idan ka ajiye mota za ta maka ko ta mutu dan maka ba ta fetur ba na eh da zai hana ya halatta dama ba lullu ne sha ba al'intifa ake bukata fi kulli nau'in min anwa'il intifa al'intifa kuma kalmar ce mai fadi shi shine amfana da shi ko sayarwa ya halatta tun da shi sayar da ita wa alaikum salam shi wanda zai kwabarin sun lafi aiki yake zuwa yi yadda kai yake zuwa kai to ake gan su ma'ana na gani na gani wato sai ka sama abokinka sai ka sace a wajen tunda babu da tsari a Najeriya ba a gane ba ba kai wani ko to na gane shi dai ba kuma dama shi ne zai rubuta cewa ka zo ko baka zo ba harama ka wanda ba ai ya san ka'ida ba za ka baka dama ka fuskara su ba shi kuma sai ba da shi baya tambayar ka sai kuma kaje kana karatu kuma ka zo kana karban albashi kuma akan aikin da baka yi ba ai wannan asili yake cewa ka ba shi wani a ya yi ta'awuni ana da simul udwan ai ba cewa ya dole sai ka ya yi ta'awuni kan aikin barna kuma yana da nasib na zulubi wa alaikum salam ya amma doka bata baka dama bata hana ka baka je karatu dokar bata hana ka baka je wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yaghlaqu ar-rahanu min sahibihi alladhi rahanahu lahu ah, rahanahu lahu wa alayhi gurmuhu rawahu ad-darqutni wal hakim wa rijaluhu thiqatun illa anna al-mahfuz inda abi daud wa ghayrihi irsaluhu wannan hadisi an karbo daga Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yaghlaqu ar-rahnu min sahibihi alladhi rahnahu la yaghlaqu ar-rahnu ba a kwace abin jingina min sahibihi daga daga sa alladhi rahnahu wanda ya bayar da shi ba a kwace masa ma'ana idan na zo ka bani bashi na naira dubu ɗaya ko naira dubu biyu sai kuma na baka rediyo na a matsayin jingina to ba za su kwace min rediyo na ba kawai daga jingina min zahabi allazi rahana an gane ko lahu gunmu wa alayhi gunmuhu ma'ana zaman wannan abin a wurin ka ba shi ke nuna ya zama mallakar ka ba ina ba ta kun fahimta idan ka bani bashi naira dubu biyu sai na ɗauki rago na baka nace a je a matsayin dingina ko dukiya a ce a matsayin dingina kana ba bata abinci kana kan mamanta ba shi ke nuna dukiyar nan ta zama ka ba har yanzu na nan dai sunanta ta wata da aka yi ce la ya galakun ra'anu ba a bace abin jingina bin sahibi daga ma'abucin sa mamallakin sa Allah zai rahana ko wanda ya bace da jingina din lahu ya yaduwar wannan abin ta ma'abucin sa ne wa alaihi gurmu na ta kuma ta abin nufi idan na baka saniya ko dukiya ko akwai jingina tana wurin ka kana ciye da ita nan sai ta haihu wannan abin da ta haifa na waye na wanda ne ba mutunta sai ta mutu waye hasara zai kaya yi hmm, haka ne shi yasa aka ce lahu gulmu huwa alaihi gulmu al-gulmu shine al-ziyada abinda na mallakin kayan ne wa alaihi gulmu duk na kasa kuma tana aukawa ne kan shine ya haka yanzu kenan ma'ana idan mutum ya baka dingina ta sa ko ta doki yana wurin ka kana ce da shi kana hawa sai kuma ya kasance karar fara dokin nan ya mutu kaga mai doki ne ya hasara ba sai ba idan godiya ce ko saniya kuma sai ta haihu kaga dai mai dutse ne kuma ya karuwa kai kai ba ka da komai sai dai anan gurin aka ce sai fa idan mutum ya wahalar da wannan dabbar wahalar wajen yin amfani da ita ba wajen yin amfani sai ya wahalar da ita ya saurawa dutse ta da ya fi karfin sa ya yi wahalar da ya har dutse zo ba da ya mutu wannan gurin kai ne kai ta aji